haila na ƙara dawa da wani karbar idan mace ta walakanta kai namiji kana so ka rama walakancinta kana so ka mata wurin jeji to ana samun jijiyar biri idan aka samu jijiyar biri ta jelarsa yauwa to za a rubuta za ka zana hatimi za ka zana alal misali ne kan hoton yarinyar siffar mace idan ka zana siffar mace a jikin bakar takarda amma kuma da tawadar tsatsa a ke rubutun da tawadar tsatsa sai ka zana siffar macen idan ka zana siffar mace to sai ka rubuta sunan yarinyar a wannan tsakiyan wannan siffar hoton da ka zana dan mutum mutumi hakan nan kenan idan ka rubuta sunanta to sai ka nemo itacuwa guda hudu ɗaya ka saka ta ƙasa ɗaya ka saka ta sama sai ka nemo guntun likafani sai ka nannaɗe idan ka nemo guntun likafani ka nannaɗe to sai ka zo ka tofa wannan abin faman da kasa na mayan kusa na nafsi ba man da kasa na na mayan kusa na nafsi bayan ka gama sai ka je ka jefa tsohuwar rijiya to insha Allah matan nan duk wanda ka mutu haka ita ta kara yin aure sai dai idan wanda aka yi wa aiki da likkafanin nan ya dawo ya yi aure to sannan idan ku ba zai dawo ya aure ba to ita ma karya take ta aure mai magana sirrin rasulullah wanda aka fi son da mutura karya sirri Number waya ta one eight nine eight sifili bakwai sifili ɗaya tara tara bakwai ɗaya takwas tara takwas. Allah ya ƙara mana kusanci da sai na rasu